gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. yau litinin goma sha shida ga watan Disamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha. Sai a gyara zama domin jin wainar da ake toyawa a cikin shirin namu na yau da gobe. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe tare da ni Rukayya Basha. A yau shirin zai ɗora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan mayaudaran maza wanda aka fi sanin su da Goldigas maza. Wato maza masu bin manyan mata da suke da abun duniya sannan suke bin su domin abin hannunsu. Kazalika za mu garzaya fagen wake-wake sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama mu ji me baƙuwarmu a yau za ta girka mana. Masu sauraro sai ku biyo mu domin jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. Dalla. To kamar dai yadda muka yi a makon da ya gabata bakin namu sun hada da Fuad Muhammad, Adam Suleiman Umar, Hafsat Yahaya sai kuma Aisha Lawal. To ma sauraron mu za mu dora ne kan tambayar da na wa Malama Aisha Lawan. Malama Aisha ana tafcewa wai son zuciya da kwaɗayi da kuma wato abin da watakila iyayenmu suke yi a baya wanda in muka duba za mu ga cewa fa abin da iyayenmu suka yi a baya daban da wanda samarin da suke yi a wannan zamani yake daban. To kina ganin abin da samarin yanzu suke yi na cewa su dogara da abubuwan da mata suke da shi ta fannin abubuwan abin duniya shine mafita gare su? Wallahi ba shi bane fita it's time lokaci yayi wanda za ku zona ku gaya ma kanku gaskiya a junanku a tsakaninku in kuna da yan uwa maza ku dinga musu wa'azi ku dinga fadakarwa ake cewa ku dinga faɗakar da su wallahi duk wanda ya yaudare 'ya'yan wasu Allah sai ya yaudare nashi kuma kuma duk abin da ka yi in mai kyau ne ka shuka za ka girba in mara kyau ka shuka duk za ka girba saboda ba daɗi yarinya tana nan tana tasowa ka zo ka saka ta yi believing mai ka ta yarda da kai ta saki jiki da kai ita tana a zuciyar, ma tana ganin ta sawa miji wannan lokaci ne yayi wanda zan samu abokin zama in zauna kai kuma abin da ke nan zuciyarka daban kai wata kila ka zo ka yi lalata ne da ita number one number two kila kai ka zo ka yaudare ta ne number two babu kyau abubuwa da dama wanda bai kamata ba kuma kaga zuciyar mace yana da rauni is too fragile don joke with kai kamar ba ka wasa da eh, zuciyar mace saboda Allah saboda annabi yanzu ka zo ka ga yarinya tana faɗi tashi musamman kamar ni yanzu ni a business woman kullum ina kokarin yanda zan hada 1 plus 1 ya zama 2 ka zo ka yaudare ni wallahi Allah ya isa ban yaki To, Malama Hafsa kin ji abin da Malama Aisha ta faɗi. Kina ganin mata da dama akan cewa kwaɗayi da suke da shi, shi yake sawa suke faɗa wannan yaudara na maza. kamar dai da muka yi magana tun farko ita mace tana da haƙuri tana da sanyin zuciya sannan ita zuciyar mace ba kamar namiji ba ne ba ita mace yanzu abu guda ɗaya za ka yi mata za ka yi mata guda ɗaya duk duniya duk duniya ka biya ta saboda ka faranta mata in matsala ta shiga ta nema taimako gurin wasu bata samu ba ka yi mata taimakon nan to wannan yana iya jawo ra'ayinta ta soka ta aminta da kai ta yarda da kai so wasu kuma suna using on um, dama irin haka ga rauni ga mace inda mace na da rauni ko da yawa maza suna yi amfani da wannan damar su ci amanan mata da yawa hmm. kuma abin ma da ke faruwa kenan yanzu kamar yadda aisha ta yi magana da azun akan batun aure na mata yanzu mata muna da yawa wanda ba su yi aure ba kowa kowace mace burinta ta yi aure ta raya suna nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam so da yawa mazan mu kuma suna yuzin wannan daman mm. suna cin zarafin mata suna cin amanan su fiye da yadda ba a tsammani sai ki ga namiji ya zo miki kamulallen namiji mm. za ki zata duk duniya kin samu mijin aure ke komai ma a gare shi kin samu eh, matan mu da yawa na hausawa za ki su? sun fito suna sana'ansu suna faɗi tashi saboda ɗiyansu wani namijin in kin aure shi wani namijin yanzu tun da ya aure mace ya mata laifi ina ji shekara ɗaya shekara biyu shekara uku babu bai mata kaya ba akwai matan da suke ɗaukar responsibility kansu da ci da sha da sutura da kuɗin haya da kuɗin kayan makaranta tana auren namiji fa mm. kuma yana aiki ba bai aiki ba amma kuma ya bar mata wani responsibility na so dole wasu matan sun ka tashi suna neman faɗi tashi so akwai wanda su kuma su tuntuni sun tashi suna nema suna nema tun suna ƙanana sun saba ba wai sun tsaya namiji ya yi musu ba to irin wa'in nan ma sai ga gama sun kai wani munzili ba su yi aure ba sun zo lokacin yin auren eto eh suna da kuɗi sun tara hmm. ba aihuwa ana neman aihuwa ana neman miji to irin wa'in nan ma mostly an fi samun su an fi yaudaran su ki ga yanzu Eh, kwana biyu an yi aure an zo an zauna lafiya lau kwana biyu kwana uku daga baby din a ramin kaza akwai kwangila fa da zan yi fa bai da ara mun kaza bin ta ce kika yana daga mun hankali wallahi saboda ai saboda abin da mazan suke amfani da shi kenan eh sosai to rauni ga da mace ke da shi shi yasa ake taking advantage din mu da yawa to wannan raunin nan ne ah, malam Fuad kaji abin da malama Hafsa ta faɗi shin kowane irin mataki kake gani ya kamata mata ma ba ma mazan ba su ɗauka domin kaucewa fada daga irin wannan yaudara na maza a wannan zamani da ake ciki eh to kamar yadda yarwa ta bayani yanzu kuma la'akari da abubuwan da ke faruwa a jihar kano akwai bil da na ga an fasin na cewar duk macen da saurayi har ya zama na cewar ya taɓa zuwa gidansa babanta ma ya gan shi mm. ya zama na kawai an riga ya gan shi to maganar aure ma ya zama dole kin ga mm. wannan wata doka ce kenan misali dan akwai maza da sukan je su bata wa mata lokaci su je su yaudare su idan suka je abinda suka fi ah, ba wa muhimmanci su shine su batawa wa matan lokaci you know su samu abubuwan da za su samu eh. matan kila akwai wanda dama za ki ga me yake kai shi girki ne ake masa a gidansu yarinyar hmm. saboda haka abin yake so kenan so burinsa in ya je gidan ya je ya ci girki ba abin da yake damunsa da ya wuce wannan so sai aka yi passing out wannan bill din na cewar kawai idan ubanta so ɗaya ma ya taɓa ganin ka to maganar aure don land sai an yi mm, wannan sai an yi aure confirm kin ga wata wani doka a ce gwamnati gwamnati ta samar da wani doka na cewar duk mutumin da aka kama da irin wannan kamar yadda ake yanke hukuncin fyaɗe ake yanke hukuncin masu saboda shi ma nan muna iya musashi a tsari na 419 ta zo mm. me ake cewa yaudara cikin uh, zamba cikin aminci mm. ya zama zamba cikin aminci so yana da kyau gaskiya a ce a hukumomi su mm. shigo cikin al'amarin sannan kuma su ma mata su dada me ake cewa zage dantse wurin kokarin tabbatar da cewar eh an bi musu hakkin su a irin waɗannan abubuwan saboda mm. yawa matan zaki ga idan abu irin wannan ya faru kawai shiru ake da batun ba a you know yin maganganu saboda yawa mutane kuma sukan kalli cewar uku to ake ma kuma ai laifin ki ne me yasa har zaki yarda to sauran su kiga ana jojin din matan mm. da sauransu kuma ina jan hankali gaskiya ga maza su fahimci cewar wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya gaya mana da kansa cewar irin waɗannan mutanen shi a karan kansa ne zai yi fito na fito da su shi ne nan zai yanke musu hukunci saboda a lokacin misali ranar kiyama idan muka tashi za a yanke muku kowa za a yanke musu hukuncinsa akwai mala'iku za su jaka to karka ce na katse ka malam Fuad. ce na katse ka malam Fuad. Malam Adam ka ji abin da malam Fuad ya faɗi na cewa mazan da akwai a jihar Kano da ake ce akwai wani doka wanda in ma namiji ya je hira wajen iya mace mahaifinta har ya ganta to kawai abin da ya kamata a ɗaura aure. To baka ganin aka je ga wannan doka shi ma kuma zai haifar da wani matsala na samun wato ba zauna an yi bincike an san ko shi namiji ne wanda zai iya ɗaukan hidindumin gidan shi namiji ne wanda ba zai wato yaudaran da ya ɗauko tun tun farko ko da an yi auren sai ya yi wannan yaudaran daga baya kuma ya saki yar nasu? Eto, eh eh, a na tunanin kamar idan har dama gwamnati ta duba ta ce za a yi za a yi wannan din to ai ya kamata a ce dama an samar da duk wata doka da ya kamata a takawa abin da zai iya biyuwa baya mulki misali yanzu kasancewar idan aka ce an tilasta maka ka aure ne ok an san cewar an kwana biyu ya gama muri da a amaryantakarta mm. zai zai iya sallama ta suka ci amarci kenan me kamata a yi gwamnati ta sayar da za ta bi ta saka doka oke to in ba a ka wannan auren wanda doka ne ko da za ku rabu wala Allah gwamnati za ta iya cewa ko da za ku rabu a dokance sai kun kai shekara goma sannan kuma kar ka na mata To kuma a wannan zamani da ake ciki kana ganin hakan zai yiwu? Zai yiwu. Zai yiwu. Yana ma ah, yiwuwa. Ai ai abu ne na doka fa. Yana ma yiwuwa. Yanzu misali a ah, to yanzu in kika ɗauka misali a ah, auren Kristan da in aka ce misali hmm. aka ce an yi aure ka auri mace daya. Hmm. Me ake dama ba akan ce ba rabuwa har abada. Haka. Okay to ko me zai Da daɗi eh da daɗi ko ba daɗi haka dai za a zauna. Ana nan ɗin ana tare. Wala Allah sai idan wani abu ne babba wanda ma ya shafi family. tunda ai ba kowane rigima tsakanin mata da miji zai iya raba ku ba amma yawanci ake ga in suka tashi rabuwa zaki ga akan yaya ake samun matsala oke to wannan an samu wani abin da zai iya rabawa hmm. wannan amma wai tsakanin rigima ni da ke a'a wannan ba zai raba wuri ba hmm. to saboda haka za a iya saka dokar kuma ta zauna kuma a biyu da yadda ya kamata ita gwamnati tana son ta yi ba za ta yi To ah, na ga kamar malama Aisha tana son ta ce wani abu. Eh, akan abin da kika faɗa ne gwamnatin Kano ta sa cewa an an tare da mutum a dora maka aure ai an koma kamar da kenan da iyayen mu lokacin da suka yi aure ai ba su san junan su ba sai dai kawai a ce an baka mata shiga ɗakin can kawai yawa tunda ko wannan ya daga tafiya za a ce masa eh, yana gama gaida iyayen shi da a ce to ga ɗakin ka can mm. shiga eh, mataka tana jira ka baka san da baka san da to kuna ganin aka ce zai wannan abin yanzu za ta daure a zamanin da aka zamanin ya canza zamanin ya canza ai ko yanzu yawa iyayen mu na na kokari saboda kinga ga Sokoto Kefi Zamfara yanzu da an zo tambaya ake daura aure. Ina son ai ina kaunar wannan abun eh. birge ne ke da an zo tambaya ɗaura aure. Shi a addini ma shi ne addini da ka zo tambaya babu wani bata lokaci a daura aure da akwai wata abikiya ta ita ma daga zuwa tambaya aka daura aure. Kuma everybody was happy kowa ya ji daɗi mm. saboda irin sai ki ga wani an zo an biya sadaki shekara mm. ɗaya shekara biyu shekara uku ba a ɗaura aure ba sai ya gama lalata ɗiyar mutane. an jima kuma yanzu ya ce a'a shi fa ya fasa ga lalura nan ga abu kaza ga gaba amma da ka zo wani eh kina son shi eh ina son shi kana son ta eh ina an daura aure wato abin a wani abu wannan already akwai yadda tsakanin tsakanin shi saurayi da budurwa din mm-hmm. tunda har ita ta amince shi ya amince ya aiko da iyaye ne ko kuma magabata ne an ka zo an kai tambaya to ban ga dalilin da zai sa a gidan wa aure ba a rana wasu an ce an ka je ka dawo kin san a wannan a wannan abin malama Hafsa magana da nake shi ne Ah, abin daɗin a nan shi ne ah, duk sanda aka ce an zuta mai aka ɗaura aure ni zan so a ce yanzu abin ya zama ma kamar ya zama doka ma kamar yadda gwamnati ce ah, in dai ka taɓa gari in dai ka taɓa gari gabawan yarinya taɓa ganin ka an yi aure to haka zai iya zama saboda wannan wannan na farko za ga za a rage wasu abubuwa za a rage eh, yaudara sosai ban da ma yaudara ana yawan samun lalata Ni ke jawo yaudara za ga eh, yarinya kamar da aka faɗa mata sa da rauni idan kana son ka babu annabi abin da ba za ta iya maka ba za ta sadaukar da komai na ta da rayuwarta ma in so samu ne komai ta za ta iya maka haka okay to a wannan a wannan lokacin da ka zo ka kawo ta aka yi tambaya iyaye suka san da kai tana ji a ranta cewa ba za ka iya fita ba hmm. ka riga ka shigo ke wanda kuma yanzu samari yanzu amma shi wani namiji fa yana da wani ajanda fa da ya biya sadaki fa zai yarda da kike fa zama mata ta fa ko ma fita zaki ne sai kin kira ne abinda zaki sai to suna samu waye waye abubuwa ka gane kalma kala kala so kamar yadda hajji hamsa ta faɗa gaskiya dinga taimakawa da an je gaisa ko ya ɗora aure. masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu za mu garzaya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. domin yau na samu mace Allah ko komai dan akanta na lamunce ni fata na mallakar tashe na kinnace a gidana yadda babu mai mun kwace kan tasi iya to madalla tsawon sauraro a yau dai a zamu canja salo inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki amma kuma fa ya fi shahara ne a gefen kiɗa. Wato wannan wannan bako namu zai ɗora maka kiɗa inda yake ɗora ma mawaka wanda suka yi fice kama ta wato ɓangaren alijita ne ado gwanja ja auta waziri da dai sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar wake-wake to amma kuma aka cewa waka a bakin mai ita ya fi daɗi inda zan haɗa ku da bakon mu a yau da zai bayyana mana ko shi wane ne. Sunana Sultan Babandala. Sultan Babandala makaɗi ne a masana'antar Kanut kuma mawaƙi ne kuma sound engineer. To in ka ce makiɗi me hakan ke nufi? Music producer wanda yake kiɗan duk wata waka da zaka ji da kiɗa a kanta. Mm. So shi ne wanda ya kiɗan akwai shi ai. Mm. Sun sai an yi kiɗan sai mawaƙi ya waka akai. To yawanci an fi samun mawaka kai me ya jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kiɗa? Eh ni ma wagan ne ma asali ma kawo ne industry so kawai saboda na samu kai na sauƙin producing na ayyuka na kai na sai na koyi kiɗa nake to kuma sai zama na ma mutane ina mutane da yawa bizin ma ta kai ma na ma samun lokacin da zan yi wa kaina. Mm. to shine abin da ya hankali na fara kiɗa yanzu kamar aka ce za a yi waka ka ɗora kiɗa ya kake gane kiɗan da zai ɗoro akan waka eh ina jin yanayin wakan da ka zo da shi zan iya gane a wani ki ne ko wani tunda normally ina da theory theoretical theoretical abin experience na na na na kiɗan yau kuma na da shi a practically so in ka zo da abin da zan san kana zuwa abin da wani ka zan san yanayin irin kiɗe-kiɗen da zan maka so in ma na fa saba aiki da kai kuma to wannan mai sauki ne da ka zo da a kawai na sanya zan saita maka shi in ma kiɗa a to amma wannan kiɗa ɗin nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa ya sa har ka iya eh akwai koya akwai karambani in farko na fara ma koya tare da abokai yana ne wanda already na same su a cikin abu na koya tare da su sannan na dawo garin Kano sai na fara zama a karmatako studio daga nan na koma gurin dj miku mm. ana na karasa koyan kiɗa sai daga ba kuma ana rayuwa ana ana update ana duk bincike ana waye to da yanzu akan haka nake in na bincike abu duba in ga bincike ake kaza ake kaza sai na yi da kaina kawai to amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku ai san komai sai da kalubale sai ka samu kalubale kafin ka cimma nasara to amma ni kalubalen na ba ta bangaren iyaye zo ba a dai yanayin rayuwa cikin industry ne anan ne na samu ni na kalubalen kuma Allah da an wuce da dama daga ciki don yadda na sha a baya ba zan maimaita shi ba na mm, to wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan kalubalen to hakuri dai shine matakin farko don dole abin da zaka yi kana so ka cimma nasara ka sa naci mm. dole sai ka attachin da hakuri kana hakuri kuma kana naciya kana mantawa da abu baka sa ranka to in ka yi free mind naka to shi ne aka samu damar kwakwalwarka ta bude ka da ci da abubuwan da kake lafiya lau. to a ko kana bayan kiɗi akwai waka da kake yi ne. ina waƙoƙi sosai ina waka ba da gaya miki da ke ba sa bari na ne ina samun lokaci amma ina yi idan kwanaki ma na saki ep na na na dora su youtube channel na da su audio magwaya to wani irin waka kake yi ni na da nake yi yi ma ban ma gama introducing nashi ba saboda ni in ke je waƙoƙi na ake ji eh, na na yi ne ba na na yi ba gasarin gasarin ne dai kawai to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waka a jiya yake to bari in bari in ta Hausa ta mu na yi ko kauna ta kai kauna yarda ta yarda ke ce kalata yarinya mai tsada kauna ta kai kauna yarda ta yarda ke ce kalata mai tsada ta kai yarda yarda ni kai nake isa yaro mai tsada <laughs> to ba dai cikin studio bane Haka yake masu sauraro da fatan dai kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Inda muke tattauna da mawaƙin mu a yau wato Sultan Babandala mawaƙi kuma a wato mai sa kiɗa kenan makiɗi mm, ko eh, a wanda aka fi sani da music producer mm. to wannan waka da ka gama rerawa shin ka yi ma ne ko kuma dai akwai wani abin da ke sa ka ka ji ka rera waka ko kuma dai haka kurin dai in ta taso kake yi a wancan dai na yi shi ne kawai saboda ina cikin mood dai amma Eh, na soyayya ina cikin yanayi na soyayya a lokacin amma ba budurwa ta ne ba so mu waƙi ma da wani abu ina cikin damuwa waka na zuwa mishi in yana cikin farin ciki waka na zuwa mishi in yana cikin takaici ma duka mm. so to wasu irin waƙoƙi ka fi na fi waƙoƙin soyayya na fi na soyayya to amma in muka dawo baya da waka da kiɗa wanne ya fi burge ka wallahi waka ya fi burge na fi son waka mm. musuli ga abirgen ba ma manta mun ce miki ina yin wakokin aure sosai mm. ina yin na soya to ina jin daɗin yin su kiɗa kuma kawai na fahimci cewa abin yana suna ne kuma akwai shi a jikina kuma na da sa'an kiɗa gaskiya mm. don musuli kin ga ina kiɗa yawanci zaki ga waka tana zama hit mm. Allah yana sanya albarka a kai. To wasu irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka da kake yi? na abubuwa da yawa a ciki saboda asali ma yanzu abin da ke gani ke a rayuwata a cikin wannan harkar da ke shi so na yi karatu na infotech ah, information technology na gama bayan secondary school kenan makarantar gaba da secondary kenan na gama so amma wata kwata tana na ajiye da zolin ma ba ma zo na nemi aiki da shi ko da abu ba saboda to kinga duk abin da nake kawai a cikin sound engineering ne ko music production ko waka mm. ni ba ma taɓa ɗaukan takardu na ce barin zai nemi aiki ba gaskiya to wannan rike ni da abubuwa da na samu na duniya na rayuwa da nake amfani da shi da nake komai na ci na sha na aure da ni da wawaye mm. duka a cikin harkar ne ƙarshe wani irin fata da kira za ka yi wa 'yan uwanka matasa to a farko dai dogaro da kai da gaskiya da amana ba zan taɓa manta ba kuma akwai wani mai gida na wani babban mutum ne yasa ana amfani da maganar manya sosai a rayuwa mm. yake ce mini in dinga kewaye kaina da mutanen arziki da kuma ma'ana mutanen arziki ba lallai sai masu kuɗi ba mm. waɗanda suke son ka da arziki waɗanda kuma suke baka shawarar ya za ka yi me za ka iya kama ka ci gaba a rayuwa to daga wannan ka dauki wannan matakin zaka ga zaka nemi mutum banza za da kai ka rasa su ba da za ka je kai abu na banza ko ka bata kanka lokaci a rayuwa ko kuma ka zo ka zama ma gari banza so ina ga in ka fara magance wannan to ka fara maganin ka magance kaso saba'in daga cikin matsalolin rayuwarka mm. eh, inda ka kana gadin ya kake rayuwa sannan kana haƙuri da kuma kana sa gaskiya al'amuran ka to kenan. to a ƙarshe wani waka za ka rufe mana shirin da shi hmm, wakan da zarfe shiri da shi ne shiru sai ga sun zo mun kai nan da yawa bari ne wanda ya zo baki na bari mu kina uwar gidan atika ta wakin zamo gona ke nake bi ɗakin bisa shirina nake tabbata ya ki dubi idona wallahi na manta da gobe <laughs> to haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗi wannan tattauna da muka yi da wannan matashin mawaƙi inda ya bayyana mana shi fa ba iya waka kaɗai ya tsaya ba ya ma fi shahara ta gefen kiɗa to da fatan dai an ɗauki wasu abubuwa a cikin wannan tattaunawa. fada da ni da ke tarkon da ke kai garan da wuya na tsallake ina ma a ce na ji kalamar da ni To haka yake masu sauraro yanzu kuma muka dawo gefen kwalama a yau muna tare da bakonmu ne inda aka ce magana a baki mai shi ya fi daɗi ga shi dai za ta yi mana bayani. To ya bakon bakonmu a yau. Malama fisa. So menene bakonmu a yau za ta girka mana? Zan girka mana yam balls in Allah ya yadda. to masha Allah kamar da me da me mutum yake bukata in zai yi wannan yambos ok in kana bukatan yin yambos kana bukatan doya atarugu tafarnuwa albasa um, ni na kan dan sa jinja sannan kana bukatan kwai don kana bukatan man gyada wanda za a soya yambos da shi to eh, ya za ta fara bayan an tanadi waɗannan abubuwa ok kana da abin abubuwan da na lissafo mana sannan kuma already kana da ko dan maginka dan gishirinka wannan daman na san muna da shi a kicin so ban hada da shi ba za ka samu dan doyanka daidai daidai yanda kake so in kaman kana so ka yi na mutane biyu ne in size doya dan mai girma ne dan rabin sama zai yi maka yan balls irin zaka iya samun um, balls guda shida bakwai depends on size in da ka mulmula shi so za ka samu doyan ka ka fere ta in ka fere ta ka wanke ta ruwan ka daman yana wuta ya riga ya tafasa sai ka ɗauki doyan ka zuba a ciki ka rufe in ya dafu irin dafu wanda ya kamata yadda ake dafa doya dai sai ka sauke ka tsama ruwa a filta in ka tsama ruwan daga cikin yambals din daga cikin doya daga doya din sorry in ka tsama ruwan daga cikin doya sai ka samu ko dan karamin turmin mu ko kuma dan roba mai dan fadi mm. kina samun roban ki mai fadi sai ki dan farfasa wannan doya din ki yi shi kaman um, ya zan ce um, farfasa shi dai zai yi gari wanda za iya mulmula shi masha Allah thank you very much yanda dai za ka iya mulmula shi bayan kin farfasa doyanki already a tarugunki um, tafarnuwanki albasanki kin dan um, nika su ba irin nikawan laushi din nan ba irin ko grating din shi ko jajjagen sa jajjage dai yawa jajjage is better ni ma na yi preferring jajjage in kika yi jajjagen ki sai ki kawo wannan jajjagen da kika sa a gefe sai ki mixing a cikin wannan yam um, eh. abin nan da kika farfasa din nan wannan doya dinnan da kika farfasa sannan a wannan lokacin ni na kan so in dan sa jinja in kana da garin jinja kana iya sawa in baka da garin jinja kana iya samun um, ka kadafa da kadaka sai ka ɗan matsa ruwan sai ka sa zai baka same flavor insha Allah. sannan in a yayin da ka zuzzuba wa'annan abubuwan da na kira sai ka dan samu maginka kaman eh, cubes guda biyu in star ne in raiko ne na kan sa ɗaya da rabi sai ka sa um, um, gishirinka um, tablespoon irin daidai tablespoon karamin mm. cokalin nan ɗaya da rabi shi ma yayi insha Allah. gishiri gishiri ah. ba ga a cikin yambol gishiri so zaki samu sai ki gauraya wa'annan abubuwan tare ki gauraya shi ki cuccuɗa shi tare a lokacin da kika gama mixing din shi kin ga komai ya haɗu komai ya baki kalan irin zaki ga abin da kike so sai ki samu faranti a gefe sai ki dan samu kina gutsura kina dan malmala shi daidai dai yanda zai miki mm. malmala kamar yanda kike malmala me zan ce kamar dai bones haka yawa kamar yanda kike eh, malmala of of of ko off thank you very much sai ki dan malmala shi sai ki sassa a gefe a lokacin da kika gama sa shirya a malmalan kika gama malmala su sai ki samu kwanki din nan wanda na kira sai ki fasa sai ki kada kada wanda zaki kamar yadda kike in kina so ki soya kwai yawa sai ki ɗauki wannan balls ɗin sai ki sa a ciki ki dan gauraya a cikin wannan um, ruwan kwai ɗin ah. ni na kan so in ɗan sa ki ƙara gishiri kaɗan ah, mm. da kuma ɗan magi kaɗan har albasanki da kika ɗan yi jajjage da wannan eh. attarugu kina iya ƙarawa sai ki rolin din shi a ciki wato ki um, ki sa shi ya irin ki gauraya shi a ciki ya shiga cikin ya shiga cikin kwai da kyau a ɗayan gefe daman already ki ya riga ya yi zafi kin jefa mata albasa ta ɗan kara miki irin kamshin nan da ana wucewa ana ana girki mai daɗi yau masha Allah. Mai ta yi zafi, kin ga alaman ta yi zafi za ki ɗauki wannan yambos ɗin nan da kika mulmala a cikin kwai sai ki jefa a ciki. Kina jefa ta a ciki za ki ga eh, gefen nan ya canza zuwa golden brown mm. sai ki sake juyawa haka za ki yi sauran in Allah ya yarda in kika sai ki samu ana bukatan man gyada da yawa kenan ko kuma man gyada kaɗan dai daidai ba wai da yawa ba eh. just irin na soyawa eh. deep frying zaki eh. ba shallow frying ba wato in aka ce deep frying kun san muna da deep frying da shallow frying deep frying kana dai bukata a ce at least half of abinda zaka sa ya shiga cikin mai yawa ba mm. duka ba to irin daidai daidai mai din kake bukata ba da yawa can ba insha Allah To haka yake masu sauraronmu da fatan dai kun ji yadda wato bakwar a yau ta yi mana bayanin yadda ake wato girka yambos da fatan uwar gida da take sauraronmu a daidai wannan lokacin ke ma za ki gwada wannan yambos din wanda kuma ba abubuwa da yawa yake bukata ba da abubuwan da kike da shi a gida doya kayan miya man gyada da kwai za ki sarrafa wannan yambos din ba tare da kin sha wahala ba bai kamata a ce uwar gida kullum a gida sai dai ki dafa doya da fara doya fara da miya ko ki ce ki soya doya fara da miya ba a rika yi ana canja style ko ba haka ba to haka yake masu sauraron mu dai ina ga a iyanan lokaci ya fara hararan mu a iyanan zan datsa aya da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a wannan shiri na wato yau da gobe wanda yake zo muku wato daga sashen hausa na muryan amurka a birnin washington dc a daidai wannan lokacin ne ruƙai bashi nake muku fatan alkhairi har kullum bi kiran kuma aikin mu ne